wayo ni daɗi amarya wayo ni daɗi eh, amarya wayo ni daɗi amarya wayo ni daɗi amarya amarya babi yake eh, amarya babi yake a gidan nan amarya babi yake a gurin nan a'a amarya babi yake Amar su ta ango kin sha lalle yau ke ci gaba Albarkar aure ce ke ta biyar ki ba za ki kasa ba Ki duba gurin nan kowa dan ki ya zo wai ko ba ki san haka ba Ki share hawaye bar kuka dangin ki ba ma so haka ba Ga angon ki yana nan tare da ke abin shi ku kara gaba auren soyayya akwai daɗi a cikinsa sannan babu ruwa kita kiɗa gwas ni na faɗa a yau dan babi yake dama kin san zaki na zuba yana yanayi da rake kamo hannun ke eh. aljannar ki tana a ƙasan sahunsa dan ya yarda da ke ki duba adan da ki kai dan angonki amarya ga akushi Jikin ki yana wani tashin kamshi ko a fuska babu fushi a'a tofa ki fara a gurin nan dan angonki ya san kin yarda da shi ai duk wuya an ce dama ai tela bai rasa almakashi 'a idan kin je kiki wa ki tuwo miyarku ku da tantakwashi wayo kai ku je ku ku sha daɗi ku sha daɗi da an gona ki amarya ku je ku sha kauna ku sha kauna da an gona ki amarya shikenan shikenan da an gona ki amarya ku sha madarar kauna kwabulilo da an gona ki amarya ku sha soye kusan soye da an gona ki amarya kibi shi kuje kibi shi kuje ki dauki nasiya tawa amarya bashi ruwa da abinci a baki ya zama nake amarya daɗi wayo daɗi wayo daɗi wayo daɗi wayo daɗi wayo daɗi wayo daɗi wayo